Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirin mu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. su suka dawo da su ba mu san abin da gwamnati ta yi ba amma su suka dawo da su <laughs> an samu nasarar dawo da matan sakandaren dabci hudu biyar sun riga mu gidan gaskiya inda ake batun dawowa saura daya liya sharibu a dubuni ya da yi fatar samun dukkan matan ba dare ba rana ba krista ba musulmi ana ta addu'a da na dabci sun zo sauran balas din mana shibok da izinin Allah su ma kwana kusa da za su dawo ƙungiyar kare demokradiyya ta caccaki Obasanjo don ziyarar kaburbura a Benue da nuna hakan zai kara kiyayya ne a tsakanin jama'a dan kuwa ko waɗanda aka kashe da dama amma Obasanjo bai je ba. Tasiu Ringim ɗaya ne daga 'yan ƙungiyar. Ya kwarance da inganta sharri da kawo baraka tsakanin al'umma duk abin da za a yi idan ba ya tafi daidai da shi ba sai ya ba hanyar zai rauna shi. Hukumar zaɓe ta ce sam bata ce za ta hana waɗanda ake tuhuma da cin hanci tsayawa takara ba. Majalisar Dokokin Najeriya ta ɗage zama don juyayin mutuwar sanata Ali Wakili. Bill Gates ya ce asusunsa ya zuba dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari shida don jin ƙaya Najeriya. Nasiru Adamu Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. The To yanzu za mu shiga zaurenmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne rabaran Muhammad ɗan amarya daga Bauchi da Sheikh Ishaq Yunus Muhammad Almadani daga Kaduna. Ga rabaran ɗan amarya. Mai sauraron Assalamu alaikum. A yanzu haka a kowane ɓangare a cikin ƙasar nan wasu maganganun sai godiya ga Allah. wasu maganganun sai a yi hakuri amma yaya Allah yake so mu gudanar da wannan bangare namu na Najeriya wuri ne inda ke cike da masu ibadar Allah ma'ana wuri ne na musulmi da kirista dukkan mu biyu kuma waɗannan addinai muna sane da cewa ita duniyar da kake zaune a cikinta kana zaune a ciki ne na ɗan lokacin da Allah ya kawo ka ya kuma sanya ran da za ka bar duniyar. Don haka tsakanin ranar zuwanka da ranar tafiyarka a tsakanin nan ka yi komai da tsoron mahalicinka akwai shari'ar Allah tana jira. Kana mai bin Yesu almasihu kai kirista ne ka yi komai da tsoron Allah. Haka kana musulmin Allah ka yi komai da tsoron Allah lokaci na zuwa da za ka ba da lissafi a gaban mahalicinka. hausawa suka ce ana bikin duniya akan na kiyama don haka bari tsoron Allah ya wuce gaba abu na biyu addu'a wato ma'ana roƙon Allah da neman jagorancinsa wajibi ne ko mu kirista masu bin almasihu ko yan uwanmu musulmi dukkanmu mu dukkufa ga yin addu'a mutanen da aka shimfiɗa mana a gaba ba daga wata ƙasa aka kawo su ba haifaffun Najeriya ne girman Najeriya ne don haka mutanenmu ne dukkansu muna ƙaunarsu wannan shi kai mu maganar mu ta uku maganar mu ta uku magana ta uku kuwa ita ce kai ɗan ƙasa a matsayinka na ɗan ƙasa ka tashi ka tafi da sahihiyar zuciya ba mummunar manufa ka je ka ka bi ka'idar da aka ce a yi ka ce to ya Allah sai me ya saura sai abu na hudu abu na hudun shine tawakkali ga Allah tawakkali ga Allah ma'ana ya ubangiji Allah kai mai zaben sarauta wanda ka zaba ya Allah na roƙe ka ka tausasa zuciyata ka bani ikon da zan yi biyayya ga irin wannan mutum abu na gaba banda musguna ma kowa karka zargi wani karka turi wani musamman yan uwanmu samari matasa majiya ƙarfi ƙarfin da Allah ya ba ku na ibadarsa ne ƙarfi ne na bautar Allah ku bauta wa Allah da ƙarfin amma kada wani ya sa ka ka zama ɗan takibe ka bar wa Allah dukanmu a yi wata rana sai labari mun koma ga mahalicci kuma za mu je mu ba da lissafin abin da muka yi don haka bari a ji tsoron Allah a yi addu'a ma ƙasa cewa Allah ka sa mu zauna lafiya a yi abin da zai kawo haɗin kan ƙasa ya dunkule ƙasa ta zama guda ba tare da kawo tsatsaguwa kai na wancan bangare ne ni na wannan bangare ko na wannan addini ne kai na wannan addini mai sauraro ina cewa Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ga kasar mu ta Najeriya musamman arewan Najeriya amin shi ko shek Almadani cewa yi bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ku bayan Allah don Allah mu tsaya mu yi tunani mu ji tsoron ubangijinmu mu tausaya mu junanmu tausayin junan nan fa mu ne ba a tausayin juna ko da baka wahala ba a tausayin juna da azabtar da kai ba a tausayin juna da sata ba a tausayin juna da kisan kai ba a tausayin juna da yin almubazzaranci ba a tausayin juna da kashe da kusa ne ba a tausayin juna da abin da ubangiji bai ce in yi ba ashe abin da ya kamata mu aiwatar yan uwa shine mu yi kokarin samun dacewa mu yi kokarin samun bibiya mu nema zaman lafiya da wanda muka sani da mu da wanda bamu sani ba haka manzon Allah ya koya mana mu yi sallama ga wanda muka sani da ma wanda bamu sani ba idan muka taimaka cewa a'a sai dai mu yi sallama ga wanda muka sani kadai to ina ganin ba za mu samu cin nasara ba ya ku bayan Allah mu so juna bayan Allah a bayan ƙasa sun samu gidan rahama don taimakon gudunmowa da suka yi wa waɗanda ba musulmi ba bayan Allah a bayan ƙasa sun samu shiga aljanna akan sun ba da gudunmowa ga dabbobi kai har mutumin da bai imani ba in yi abin kirki musulunci na cewa mu yabe shi saboda haka mu mukan yabi mutumin kirki matukar yayi kirkin nan ko da ba ainihin musulunci yake yi ba saboda haka yan uwa bayan Allah mu yi kokari mu so juna ai da da muke magana a arewacin Najeriya duk lungun da ka sani zaune muke da juna musamman mutumin da ke rayuwa a jihar Kaduna ya san mu mu gaba dai a hada muke da juna ga ɗakin wannan ga ɗakin wannan wannan za coci sai ya ce maman wane da Allah dare mu ɗaki na inda dawo zai je masallaci ci tsare mun kayana a kasoyi mu duk haka muke muna zaune ba tashin hankali ba faɗa ba komai to me kawo rikici yanzu wai mu din ba mu ne aka haifa ba shekaran jiya da yamma kuma wa'annan ba su ne aka haife su ba shekaran jiya da yamma ashe wanda ya haɗa mu rikicin watakila ya ɓoye amma mu bincika za mu gano shi kuma shi ke shan jininmu sannan yake samun kuɗi yake rayuwa watakila idan muka zauna za mu iya gina mu ta hanya mai kyau za mu iya samun cin nasara za mu iya samun ci gaba za mu iya samun haɓa ƙasarmu mu samu ruwa mu samu wurin shuka mu samu wurin noma ba sai mun nemo daga waje ba ya zama dukkan abin da rayuwa ke iya gudana a kan shi mun wadatu ba sai mun nemo wajen wasu ba kayan noma na abinci muna da shi injina muna da su kayan ban ruwan muna da su al'umma da Allah ya bamu a ƙasar Hausa ba mu buƙatar sai wani ya taimake mu muna ɗabi'un kwarai wanda ba sai wani ya koya mana ba to duk irin wa'annan abubuwa ga baki ɗaya uwa idan za mu tsaya mu dage mai aiki da su to za mu samu cin nasara Allah nake roƙo ya taimake mu dan nake so in dakata zuwa dan wani lokaci nan gaba idan Allah ta'ala ya ƙara bani ikon dawowa da fatan Allah ta'ala albarkaci wannan gidan rediyo mai albarka kuma ya sanya ma wa'annan masu aiki istikama ya kuma sanya su gidan aljanna Allah ta'ala nake roƙo ya taimake mu ya sanya mu a gidan aljanna baki ɗaya ya gafarta mu iyayenmu da mu da ƴan uwanmu da suka suke mana hidima wajen ɗora mu akan titin zama mutane a duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.